na san ba za ku taɓa mantawa da wannan mutumin ba abubakar shekau kenan mutumin da labarin mutuwarsa ya fara bazuwa a rana mai kamar ta yau wato 19 ga watan Mayu shekarar 2021 shi ne mutumin da ya shafe shekara goma sha biyu yana jin ragamar ƙungiyar masu tayar da ƙayar baya ta boko haram wacce ta dinga kai hare-harenta a najeriya da niger da kamaru har ma da chadi tun da ya karbi ragamar shugabancin kungiyar boko haram a shekarar 2009 ana yi wa shekau kallon mara tausayi saboda yadda ya addabi al'ummar arewa maso gabashi kai har ma da arewa maso yammaci da kuma arewa ta tsakiyar najeriya da ma wasu sassan waɗanda suka sa ya yi ƙaurin suna a yayin da yake cika shekara ɗaya da barin duniya za mu yi waiwaye kan wasu munanan hare-hare goma sha biyu da shekau ya jagoranta cikin shekara goma sha biyu da suka ɗaga hankula a duniya. To yawa ne ne shekau? An haifi Abubakar Muhammad Shekau wanda mabiyansa ke kira imamu wato shugaba ko jagora a ƙauyen Shekau da ke jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. A lokacin da ya mutu, wasu na cewa shekarunsa sun kusa arba'in. yayin da wasu kuma suke cewa ya haura arba'in ɗin wani abu da babu tabbas a kai da ke cikin sirrukan da har yanzu ba a gama sani ba dangane da shi sai dai akwai wani lokaci da kafar yada labarai ta daily trust ta yi hira da mahaifiyarsa hajiya falmata inda ta yi allah wadai da ayyukansa a hararen da ya jagoranta shekau ya yi amfani da salo daban-daban da suka hada da na tayar da bama da na aika 'yan unar bakin wake da kwantan bauna da kuma wanda ake kaiwa da yawa a lokaci guda ga su kamar haka hari na farko da ya fara girgiza al'ummar najeriya tare da daukar hankalin duniya da kungiyar ta yi karkashin shugabancin shekau shine wanda ta kai hedkwatar 'yan sanda da ke abuja ranar 16 ga watan yunin shekarar 2011 duk da cewa mutum biyu ne suka mutu amma ya tayar da hankali sosai saboda ganin an shiga har birnin tarayyar Najeriya a karo na farko. Wata biyu bayan nan ne kungiyar ta sake kai wani harin bam a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniyar da ke Abuja babban birnin Najeriya, inda akalla mutum 21 suka mutu. Wannan shine lamari na biyu mafi muni da ya faru karkashin mulkin shekau a ranar 27 ga watan Agustan 2011. wasu jerin hare-haren bom a wasu coci a Jos da Madalla da ke Silaja a ranar Kirsimetin shekarar 2011 da kuma wasu da aka kai da maturu daga daka a jihar Yobe. Duk an samu asarar rayuka a lamuran. Na tabbata 'yan Najeriya ba za su taɓa mantawa da ranar 20 ga watan Janairun 2012 ba. wadda rana ce da boko haram ta kai wasu jerin hare-hare a wurare daban-daban a lokaci guda a cibiyar kasuwancin arewacin najeriya wato kano kuma rahotanni sun ce fiye da mutum 180 ne suka mutu a lokuta da dama idan shekau ya bayar da umarnin kai munanan hare-hare yakan bayyana a bidiyo ya shelanta abin da ya yi din inda a lokacin waɗannan hare-haren nasa na kano nan ma aka gan shi a wani bidiyo yana cewa yana jin daɗin kashe mutane kamar yadda yake jin daɗin kashe kaji da raguna a ranar 16 ga afrilun 2013 boko haram ta kai wani hari da ya sake ɗaukar hankali a karo na biyar wato na kisan kiyashin garin baga a jihar borno inda akalla mutum 187 suka mutu bayan wannan ma baga ta sake ganin wani mummunan kisan kiyashin a watan janairun 2015 inda aka kashe mutum 150 mummunar aika-aika ta shida da shekau bayar da umarnin aiwatarwa ita ce ta ranar 30 ga watan fabrairun 2014 inda mayakansa suka yi wa ɗalibai maza 'yan sakandaren gwamnatin tarayya ta buniyadi a jihar yobe har 59 kisan gilla ta hanyar harbi wasu da kuma yi wasu yankan rago kamar yadda bayanai suka tabbatar. A ranar 17 ga Afrilun shekarar 2014 din dai aka tayar da wasu bamabamai a tashar motar yanya a jihar Nasarawa wajen da ke kusa da birnin tarayya Abuja inda mutum 88 suka mutu kusan 200 kuma suka jikkata. Ga alama shekarar 2014 ita tafi ganin manyan masifin da shekau ya jagoranta. Saboda kwana ɗaya kacal bayan harin yanya sai aka wayi gari da labarin sace 'yan matan makarantar sakandaren Chibok a jihar Borno. Wannan sata ita ce salon shekau da ya fi jan hankali da kuma sake fitar da sunansa sosai a idanun duniya. Wani bidiyo da ya yaɗu da ke nuna shi yana dariya yana faɗar yadda zai sayar da 'yan matan ko ya aurar da su ya nuna kowane irin mutum ne shi. ni na kama yan mata naku zan sayar a kasuwa wallahi <laughs> akwai kasuwa na na sayar da mutum Allah ne ya ce in sayar me shi ne ya umurce ni in sayar eh zan sayar da mata ina sayar da mata mafi yawan 'yan matan sun tsira kuma ga yaran da iyayensu da sauran mutane a yankin za su ci gaba da jin tasirin satar koda a yanzu bayan mutuwar tasa. gwamnatin amurka ta taɓa yin tayin tukwicin dala miliyan bakwai don samo bayanai kan inda yake amma ba a taɓa dacewa da gano inda ya buya ba har lokacin mutuwarsa kabiru adamu shine shugaban kamfanin beacon mai sharhi da bincike kan al'amuran tsaro a najeriya ya bayyana yadda yake ganin shekaru na ganin shi marigayi abubakar shekau a matsayin shugaba na kungiyar ta'addanci wadda kusan a duniya babu shugaba wanda ya daɗe kamansa abu na biyu sai kuma irin ta'asar da kungiyarsa ta yi a lokacin da yake shugabanci an yi lokacin da kungiyar ta kai ita ce kungiya wadda ta fi kashe-kashe a duniya gaba ɗaya a ƙarƙashinsa har ta sa ƙasar da yake ciki wato nigeria ta shiga ƙasar da aka fi samun mace-mace abu na uku shine irin tsatsaurin ra'ayin da yake da shi wadda har ya kai ga membobin kungiyar ma baya raga musu ko da kurakurai suka yi wanda dan adam yana iya kuskure to gare shi irin labarin da muke ji bai raga musu ba takaice dai abin da fahimtar nake da shi na game da shi kenan ran Rambi ga Satumban 2014 kungiyar ta sake kai wani mummunan harin garin Bama a jihar Borno tare da kashe mutane da dama. Wani dan majalisar dokoki daga jihar a wancan lokacin, Ahmad Zanna ya shaida wa BBC cewa mayakan kungiyar bayan sun aikata aika-aikar sun kuma hana abin ne mutane a garin. Sannan daga baya gwamnati ta sanar da cewa Boko Haram ta kwace iko da garin Bama kuma kusan mutum dubu ashirin da shida ne suka zama 'yan gudun hijira. A ranar 28 ga watan Nuwamban 2014, ƙungiyar ta sake kai wani mummunan hari a babban masallacin Juma'a na cikin birnin Kano da ke kusa da gidan sarki, inda mutane akalla 120 masu sallar Juma'a suka rasa rayukansu. Wannan shine hari na goma cikin jerin waɗanda suka ɗaga hankulan jama'a. Ranar tara ga Disambar 2016 aka tayar da bama-bamai biyu a Madagali da ke jihar Adamawa. inda mutum 57 suka mutu sannan 177 suka jikkata. hari na goma sha biyu mafi firgitarwa shine wanda majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe kimanin mutum ɗari da goma a harin da 'yan boko haram ɗin suka kai wa manoma da ke kusa da garin maiduguri a watan nuwamban 2020 gwamna babagana umar zulum na jihar ta borno shi ya jagoranci jana'izar mutanen da boko haram din ta yi wa yankan rago a zabarmari da ke karamar hukumar mafa a jihar kafin lokacin mutuwar shekau a watan mayun 2021 akalla sau hudu ana bada rahoton mutuwarsa amma yana fitowa yana karyata hakan a yanzu dai masu sharhi na ganin mutuwar shekau ta rage karfin da kungiyar ke da shi sai dai har abada ba za a manta da halin kunci da wahalar da ayyukansa na kashe-kashe da satar mutane suka jefa al'umma a ciki ba. akwai ababe da yawa wanda za mu yi amfani da su wanda za su nuna ah, abubuwan da suka ya biyo bayan mutuwar shi shekau na farko shi ne yadda aka fita aka samu ah, fadace-fadace tsakanin kungiyarsa wato ta kungiyar jama'atul ahli suna lil wal jihad da kungiyar ah, daular islamic state wadda ke afirka ta yamma nan fadace-fadacen da aka samu ya kai ga mutuwan komandojin kungiyoyin guda biyu abu na biyu shine yadda aka yi ta samun mika wuya daga membobin ƙungiyar wadda har ita gwamnati yanzu na ikirarin cewa an samu kusan manya-manyan membobinsa da iyalansu kusan dubu hamsin ah, wanda suka mika waya kuma suna karkashin da ana ƙoƙarin tantance su abu na uku shine yadda ah, aka kasa samun shugaba wadda zai fito ya ce shi ya maye gurbinsa har yanzu ana ta samun rashin fahimta tsakanin wane ne zai karba shugabanci daga wurin shi shekau din sai abu na shi shine yadda har yanzu aka gaza samun kungiya guda wadda za a ce ita ce take tsayayya yadda shi ya tsaya ya yi shekaru yana shugabancin kungiyar daular islamic state wadda ke afirka ta yamma da kuma kungiyar jama'atul ahli lalda lal dawati jihad sai dai duk da waɗannan munanan ayyuka da shekau ya aikata su ma sojojin najeriya da niger da chadi da na kamaru sun sha samun nasara a kansa da mayakansa kuma a ƙarshe a iya cewa al'ummomin waɗannan ƙasashe hudu suke da nasara ta ganin bayan wannan ɗan da ƙayar bayan wanda a ƙarshe ma rahotanni suka ce shi ya kashe kansa da kansa.